na tashi zan tafi miti na kansu gadau can azare to na bar nan minti goma sha biyar na kai wani dan wuri nan a cikin bauchi tun da ban fita bauchi ba a wani koturu muka iske mota pickup da sojoji a gabanmu mun ga motoci suna wucewa masu zuwa daga darajar suna wutowa ko masu bin mu a baya suna wucewa ni abin da na gani to shikenan sai driver dina nuna alaman zai overtake zai wuce ah, kamar yadda aka saba shikenan ni abin da kawai na san ya yi kenan daga nan sai kawai harbi ratatatata haka da an sami ramin bullet goma sha jikin motar ka ce direban ka yana kokarin zai wuce ne wato ya yi overtaking ya wuce wasu motocin da yake gaba da mota ne ita ke gaban mu ita kuma waɗansu na gabanta mm. to ba ganin ba a tsaye da ku bane ku to tsaye da mu ya za a tsaye da mu ta yaya za a tsaye da mu saboda ana dudduba motocin da suke ba ba checkpoint bane akan hanya ne mm. ba checkpoint bane checkpoint nan ne ake tsaye da mutane mm, to amma su suna tafiya ne kamar yadda mu muke tafiya kamar wanda saboda kai kanke motar da kafi ta sauri za ka wuce ta ka iya ganin wanda kamannin wanda suka yi wannan harbi soja soja sai a cikin uniform harbi aka yi da harsashi a ciki ma mu kan mun tsinci harsashi guda shells guda hudu wanda muka bayar wa soja to ya za ka fassara irin wannan yanayi inda yake dai kawai za ga ana ta harbin jama'a duk da dai gashi kana cikin motar gwamnati mun tuni muna kuka ana kashe mutane kamar kiyashi watakila abin da yasa kuka zo kuna ma kawo wannan ya zama labari don ni ne amma mutanen da ake kashewa kan hanya Allah kaɗai ya to amma kuma idan muka duba wannan yanayi kuma gashi a matsayin ka a kai din nan ba boye mutum bane kana ganin me yiwa wannan an yi shi kamar da shi ba na son kai raina a wajen wannan domin sojojin da bayan sun mana harbin sun farfasa tayoyi sun fasa inji da sauransu of course mota ta tsaya su sauko ma suna nema ma su harbe mu ne ko da suka sauko ah, cewa dan me za mu zo mu wuce mun san suna raka wani abu ne na musamman a motocin da suke gabansu saboda haka ba wanda na sani a cikinsu na tabbata kuma a cikinsu ba wanda ya sani ni dai na ɗauka ne wulakanci ne wadda aka rena hankalin mutane wadda ba a ɗaukan mutane da daraja ransu ba komai bane a cikin halin da ake ciki yanzu me kake bukatun ka ga an yi a dangane da wannan abin da aka yi ma a nan wurin sai in ce shi komanda na sojoji na nan Bauchi ya same ni kuma ya tura sojoji sun iske ni a wurin da aka yi wannan abin sun ɗauki hotuna inda aka yi harbin da harbe-harben da sauransu kuma ya magana da ni ya ce ya yi ƙoƙari ya ba da hakuri ga wannan abu da ya faru kuma ya yi muna kwarai abin ya tsaya a haka amma yana tabbatar man cewa wa'annan mutane za a same su a ji dalili da suka aikata wannan abu kan hanya amma gwamnatin jihar Bauchi me ta ce akan wannan abu gwamnatin jihar Bauchi commissioner education yana tare da ni a wurin da aka yi wannan abin ya zo ya same ni a wurin kuma motar da yake ta gwamnati ne an dauke ta ba tana gaman ta hausai. mu hudu ne mu hudu ne da ni da driver dina da abokina da dan wani abokina ba wai wanda ya rauni ko guda daya a cikin mu ganin cewar wannan batu naka ya girgiza kusan Najeriya nan gaba ke da gashi wayoyi ma kake ta samu daga ko ina ana jajanta maka mm. me zaka ce ma wato irin wannan al'amari kuma ka kwantar da hankalin jama'a a to ni a wuri na eh gaskiya ne eh, ya kamata in jaddada cewa mutane su kwantar da hankali ah, domin su wanda suke ganin ila an yi ba daidai ba wanda yake kuma hukumar tana hannunsu ko aiki yana hannunsu sun ce za su ci gaba da binciken su tabbatar da musabbabin wannan abu da aka yi ah, da a checkpoint nema ni a wurina watakila da ya fi ma'ana watakila a checkpoint na zo zan wuce ban wuce ban tsaya ba na bi ta wata hanya sojojin da suka checkpoint suka ga watakila da wani abu wanda nake gudu a duba cikin mota nan sauran suka bi motan amma wani ana tafiya ne saboda haka in ko ana tafiya ne ban ga wani dalilin da zan sa a ce ga wata doka ta bin hanya wadda ni bata shafe ni ba ko bata shafe wani ba